sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci ashirin da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu Alfa rediyo da ke Kumasi. A kodayaushe yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi 17 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Hadiza kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko Sarfilu ba mukanin labarai. To kwamitin tattara bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka da ke gura da bincike yiwuwar tsige shugaba Trump ya fitar da wasu bayanai a rubuce da wasu jami'ai biyu suka gabatar a jiya Asabar. miliyoyin 'yan yankin hong kong wato bayan duk da zanga-zanga da ake fama da ita ranar lahadi yankin za su samu damar bayyana ra'ayoyinsu ta hanyar kada ƙuri'a haka kuma za ku ji cewa 'yan ƙasar sri lanka sun zaɓar wa kansu sabon shugaban ƙasa. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki dangane da zaben kujerar gwamna a jihar Bayelsa mai arzikin mai wadda aka kaddamar a jiya Asabar. Sannan kuma za ku ji cewa rundunar lafiya dole da ke Borno ta ceto wasu mata uku da yara hudu da 'yan kungiyar Boko Haram suka kama haka kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda 'yan siyasa daga bangarori daban-daban wato masu mulki da 'yan adawa ke ci gaba da zuwa gidan tsohon Prime Minister jagoran 'yan adawa Hamma Amadu domin yi masa gaisuwar ta'aziyya. Za kuma ku ji cewa Alhaji Aminu tata ya jagoranci taron kaddamar da kwamitin kafa jami'ar Assalam a jihar Jigawa. Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafe da shirin idan kwaya ta narke wanda ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wani. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar wakilan amurka da ke gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaban kasa donald trump ya fitar da wasu bayanai a rubuce da wasu jami'ai biyu suka gabatar a jiya asabar kuma za su bayar da bahasi a gaban jama'a mako mai zuwa haka kuma masu binciken na majalisar jiya asabar din sun gana da mark sandy a sirrance wanda yake da jami'i wato jami'in a ofishin kula da harkokin gwamnati da kasafin kuɗi mutumin da ake sa ran zai bayar da muhimman bayanai kan yadda amurka ta jinkirta baiwa ƙasar ukraine tallafin soja na dala miliyan 400 rubutattun bayanan da aka fitar jiya juma'a sun kasance na bahasin tsohon jami'in tsaron ƙasa ne wato tim morrison da jennifer william wato hadima ga mataimakin shugaban kasa mike pence an shirya cewa tim da jennifer za su amsa tambayoyi gaban jama'a a ranar talata cikin watanni biyar da suka gabata miliyoyin 'yan yankin hong kong sun fito suna ta zanga-zanga suna buƙatar a samar da sauyi da zai ba su kware-kware cin gashin kai daga kasar china ranar lahadi 'yan yankin hong kong za su samu damar bayyana ra'ayoyinsu ta hanyar kada su. idan har zaben ya tafi kamar yadda aka shirya 'yan hong kong za su zaɓi shugabanni sama da 400 na gundumomi goma sha takwas da ke faɗin wato ƙaramin yankin wata hanya mai muhimmanci ta auna ra'ayoyin mutane duk kuwa da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati sannan a hankali ke rikidewa yana zama tashin hankali a zahiri shugabannin gundumomin hong kong ba su da wani iko na a zo a gani amma ƙarƙashin tsarin yankin hong kong ƙuri'ar da za a kada za ta iya shafar yadda ake zaben 'yan majalisun da ma shugaban yankin nan gaba sai dai wasu masu goyon bayan china na kira da a jinkirta zaben har sai zaman lafiya ya dawo a yankin to labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan ƙasar Sri Lanka sun zaɓar wa kan sabon shugaban ƙasa gota baya rajasa mai shekaru saba'in a duniya ya jagoranci sojoji suka kawar da 'yan awaren Tamil wato shekaru goma da suka gabata yanzu shine sabon shugaban kasar. Abokin takararsa Sajis Primadasa mai shekaru hamsin da biyu ɗaga tsohon shugaban ƙasa da aka kashe Ranasinge Primadasa ya taya rajaska murnar lashe zaben. ɗaya daga cikin manya-manyan batutuwan yakin neman zaɓe a kansu shine lamarin tsaron ƙasa biyo bayan harin nan da aka kai na ƙuna bakin wake ranar bikin ista da ya kashe mutum 269 baki ɗaya 'yan tamil da musulmai sun damu da mulki ya koma hannun rajabska tsohon jami'in tsaro ƙarƙashin mulkin wansa tsohon shugaban ƙasa mahinda rajabska rajaswa dai ya yi alkawarin samar da sauyi a lamarin tsaro a ƙasar. 'Yan ƙasar Belarus ma yau Lahadi suke gudanar da zaɓukan 'yan majalisu sai dai akwai damuwa cewa 'yan takarar da suke goyon bayan shugaban ƙasa su ne za su mamaye zaben duk da cewa akwai 'yan adawa a cikin zaben. Ƙasar Rasha tana son ganin ta haɗa kai da Belarus ta fannin tsaro da tattalin arziki. Tana mai shawartar Lukashenka da ya yanke hulɗar kudda kudda ƙungiyar tarayyar Turai da Amurka da kuma China. Shugaban na Belarus wanda ya shugabanci ƙasar da ke gabashin Turai mai mutane miliyan 9.5 har tsawon shekaru 25 zai fuskanci zaben shugaban kasa a shekarar 2020 duk wani tambayar da ake na cewa yaushe mulkin kama kare da yake zai kawo ƙarshe. Da yake magana da manema labarai bayan da ya kada ƙuri'arsa a birnin Minsk. Lukashenka ya ce yana shirin sake tsayawa takara a shekara mai zuwa. daga ƙarshe yau lahadi amurka da koriya ta kudu sun soke atisayen sojin haɗin gwiwa da za su yi sakataren tsaron amurka mike esper ya ce wannan mataki sun ɗauka ne saboda koriya ta arewa ya ce ina kallon wannan a matsayin yunkuri mai kyau daga amurka da jamhuriyar koriya domin samar da zaman lafiya da kuma samar da hanyar cimma yarjejeniya da za ta kai ga kawar da shirin nukiliya a zirin koriya wannan sanarwa ta haɗin gwiwa an yi ta ne a birnin bangkok a wani taron kolin ministocin tsaro jim kaɗan bayan sanarwar ministan tsaron japan ya mayar da martani kan wannan batu labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jihar Bayelsa ya zuwa yanzu dai ana ci gaba da tattara sakamakon zaben da aka kaddamar jiya zuwa hedkwatar hukumar zaɓe da ke Yanagowa. Wakilin muryar Amurka Lamido Abakar ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yanagowa. duk da cewar zaɓe ya kammala a jihar bayelsa bisa ka'ida sai dai akwai tashe-tashen hankulan da suka faru a wasu sassan jihar da suka watsa zaɓen inda ta kai ga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta soke zaɓe ga misali abin da ya faru a garin al'ummomin obiba da ke karamar hukumar obiya a jihar ta bayelsa inda ta tabbata hukumar zaɓe ta soke zaɓen wannan wuri yanzu dai an kai gabar da hukumar zaɓe ke ƙoƙarin tattara sakamakon zaɓe da ake tattarawa daga sassa daban-daban na ƙananan hukumomi takwas da ake da su a jihar Bayelsa duk da cewar jihar Bayelsa karama ce sai dai tsakanin wannan karamar hukuma zuwa waccan ba karamar tafiya ba ce sannan kuma ga ruwa kewaye da mafi yawancinsu shi yasa hakan ya zama wani babban kalubale wajen jigilar kayayyakin zaɓe da ma sakamakon zaɓen zuwa babbar hidikwatar hukumar zaɓe da ke birnin yanaguwa kamar livingston wuce ɗaya ne daga cikin shugabannin da suka sa ido a zaɓen na jihar bayelsa ya ce bayelsa state and kogi as you know are red line states uh, they have been known for a high level of volatility during election period yana cewa ne dama a bayyana take ke kan cewar jihohin kogi da bayarsa jihohi ne da ke da wuya sha'ani saboda tashe-tashen hankulan da kan afku a cikinsu mun zagaya sassa daban-daban mun ga abubuwan da suka faru na jikatar mutane da dama da harbe-harbe da ma hasarar rayuka ko ajiya ma dai sai da wasu gungun 'yan zanga-zanga suka gudanar da wata zanga-zanga a birnin yanaguwa inda suka bayyana takaicinsu akan irin kashe-kashen da suka afku a yayin zaɓuɓɓu bukka na jihar ta Bayelsa. Wani ɗan jihar ya bayyana gamsuwarsa kan yadda zaben ya gudana ya ce. My name is uh, Ovie. The election it was free and fair. We Bayelsans we got what we expected. Yana cewa ne na gamsu game da yadda zaɓe ya gudana domin an yi zaɓe na gaskiya kuma ina tsammanin mutane za su sami abin da suka zaɓa kan tashe-tashen hankulan da suka abku a yayin zaɓuɓɓukan duk kuwa da ɗimbin jami'an tsaro da aka tura. Turo aikin tsaro a jihar ta Bayelsa. Mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da ke jagorantar rundunonin tsaro a aikin tsaro a jihar ta Bayelsa. DIG Antonio Obizi ya ce. Killing their fellow brothers is not the option. After all, whoever win is still an is still a Bayelsa. Yana cewa ne kashe-kashe na 'yan uwan juna irin wannan ko kaɗan bai kamata ba tunda daga ƙarshe ɗan Bayelsa ne dai zai ci wannan zaben saboda haka me yasa mutum zai kashe dan uwansa kuma an kashe muna dimbin jami'an tsaro na 'yan sanda. And then why you turning the arms against peace officers who are here to do their work? Duk da manyan kalubale da ke kewaye da wannan zaɓe da ya gudana a jihar ta bayelsa inda 'yan takara sama da arba'in suka fafata da juna hankali ya fi karkata ne kan manyan jam'iyyu guda biyu wato jam'iyyar apc da pdp sai dai kuma duk da cewar 'yan takarar biyu na apc da pdp pdp din na da matsalolin shari'a a kansu da ke nuna rashin sahihancin tsaya wasu takara kawo yanzu dai babu wani tabbataccen bayani da ke nuna hakan zai shafi sakamakon zaben na jihar bayelsa da kuma kowa a yanzu daga ciki da wajen jihar bayelsa ke dakon ji daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa lamido abubakar muryar amurka daga yanaguwa jihar bayelsa najeriya miji madalla a gaishe da lamido abubakar rundunar lafiya dole da ke aikin samar da zaman lafiya a jihar borno ta ceto mata uku da yara hudu da kungiyar boko haram ta yi garkuwa da su kamar yadda za ku ji cikakken bayani daga wakilin muryar amurka haruna dauda biyu ya aiko mana rundunar sojan najeriya na ofishin lafiya dole ke garin maiduguri ta ce ta samu nasarar kubuto da wasu tsofi guda uku da kuma wasu yara guda hudu a hannun 'ya'yan kungiyar boko haram lokacin da take ci gaba da yaƙi da farauto 'ya'yan kungiyar a ƙauyen da ake kira dalo a kusa da dutsen mandara da ke karamar hukumar goza a jihar borno rundunar sojan ta ce ta samu wannan nasara ne a ci gaba da yaƙi da take da 'ya'yan kungiyar boko haram da kuma 'ya'yan iswa da kuma wasu bata gari a yunkurin da take yi na kokarin kawo ƙarshen waɗannan mahara rundunar ta ce ta samu wannan nasarar ne bisa bayanan sirri da take samu wadda ta kai ga kai harin kan waɗannan yayan ƙungiyar boko haram ɗin da yanzu haka ta ce wasu daga cikinsu sun harshe da asashen bindiga a jikinsu da kuma suka shiga daji wannan sanarwa dai na kirkir su hannun kanal aminu ilasu wato jami'in huɗa da jama'a kan kafafen yaɗa labarai da kuma ƙara da cewa jami'an sojan najeriya ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin cewa sun kawo ƙarshen geuren yayan ƙungiyar boko haram ɗin ya ce babban hafsan sojojin ƙasar najeriya lieutenant janar yusuf tukur buratai ya alkawarta cewa za su yi duk mai yiwa bisa tsarin mulkin ƙasar tsaron suka sun kubuto da batanen da ke hannun waɗannan mahara da ake ci gaba da garkuwa da su da kuma ka karshen irin waɗannan maharan baki ɗaya dan dai ba manta ba sai da ɗan majalisar dattawa sanata muhammad alindume ya fito ɓaro a wani taron da babban sifeto janar ɗin 'yan sandan najeriya ya kirawo a garin maiduguri kan harkokin tsaro inda ya bayyana cewa har yanzu akwai yayan kungiyar boko haram a bangaren dajin sambisa da yankin tafkin chadi da kuma wannan bangaren na dutsen mandara wanda wannan sanarwa ke nuni da cewa har ne aka samu nasarar kubuto da waɗannan mutane guda uku da waɗannan yaran guda hudu wadda jami'an sojan har ma sun ba su rigakafin cutar polio haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Yan arewa ina muka dosa sai ka ce bayi muka zan zanga-zangar nan Madalla a gaida Haruna Dauda biyu. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda 'yan siyasa ke ci gaba da ziyartar gidan tsohon Firaministan jagoran 'yan adawa Hamma Amadu domin yi masa gaisuwa ta'aziyya sakamakon rasuwar mahaifinsa. abin da 'yan kasar ke gani a matsayin wata alamar soma samun jituwa a tsakanin mutanen da suka shafe shekaru ba sa ga maciji da juna saboda dalilin siyasa ga wakilin sashen hausa a yamai mini barma da karin bayani tun a yammacin juma'ar da ta gabata ne 'yan siyasa suka yi wa gidan shugaban na model lumana afirka ca da nufin taya shi juyayin rasuwar mahaifiyarsa wace allah yi wa cikawa a watan jiya a wani lokacin da yake gudun hijira a jamhuriyar benin ba idan shugabannin jam'iyyun adawa da suka je gidan na hama amadu domin yi masa gaisuwa su makusoshin gwamnati irin su ministan cikin gida bazum muhammad sun halarci wannan zaman makoki abinda 'yan ƙasa ke ganin sa tamkar wani ci gaba a shirin warware takaddamar da ke tsakanin bangarorin siyasar wannan kasa kabiru isa na kungiyar dai ashide afirka na da irin wannan ra'ayi ai abun ya zamo tushi na tun daga shugaban kasa alhaji muhammadu radda an kai rasuwa yana mutum na farko wanda fara daukar waya ya kira hamma yana kasashen waje ya mai ta'aziyya kenan wannan abu ya nuna cewa 'yan nijar suna su haɗu kai ɗaya 'yan Nijar suna FC wata magana wadda ba siyasa ba akan haka kenan wannan abu da 'yan Nijar sun kai sun nuna uwa ɗaya suke uba ɗaya suke kuma an san su da haɗin kai kuma muna fatan cewa mutane su riƙa yin koyi da irin waɗanga abubuwa a cikin zamantakewa su na yau da kullum. Ba yau ba masu rajin kare demokradiyya ke jan hankulan 'yan siyasar Nijar akan bukatar jingine bambance-bambancen siyasa domin dorewar zaman lafiya a ƙasa. Dalili kenan Salisu amadu na Sofolle Nijar ke cewa taurin kai ba abin da bai kawo ba inda ya zamanto suna sauraron gargaɗin da muke musu da jan hankali da duk wasu abubuwan da tun an gyara su mun kullum ba mun gaji da jan hankalin su ba mun gaji da ga musu magana ba muna so kasa ko za a samu mutane wanda suke sauraron magana kuma a samu kwanciyar hankali a cikin mu domin dorewar sabon yanayin dangantakar da aka shiga daga dawowar Hama amadu gida kawo yau Abdul Alhaji Idi na haɗakar ƙungiyoyin FSCN na mai shawartar 'yan siyasa da magoya bayan su su yi wa juna adalci a kan maganar tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ke tafe. A shun huɗa tsari wanda kowa yarda da shi. Tunda dai ba wani bane yake ba da ikon talaka ne. Sai a tai gaban talakawa. Masu iko suna ca sun yi aiki ko? To sai su sai da aikinsu. In 'yan ƙasa sun amince da aikinsu sai su zaɓe su. 'Yan adawa sun kwatanto an can shi ba aiki su sai da wannan 'yan ƙasa su sun san abin da aka musu in sun gaba a musu ba aiki sai su sauya da tuni dai masu ma'amala da shafukan sada zumunta suka fara amfani da hotunan ziyarar da mukarraban gwamnati suka kai wa jagoran 'yan adawa da nufin faɗakar da 'yan ƙasa cewa siyasa ba batun ƙiyayya ba ne ballantana ta zama wata hanyar kulla gaba da abokin hamayya yayin da reshen jam'iyyar model lumana ya mai a wata sanarwa ke jan hankulan magoya bayan wannan jam'iyya cewa su kasance masu ladabi da biyayya kamar yadda shugabansu hama amadu ya umarce su da shi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida suleiman muni barma bari kuma sake dawa nigeria Shararren ɗan kasuwa Alhaji Aminu Alhassan ɗan tata ya jagoranci gagarumin taron ƙaddamar da kwamitin kafa jam'iyyar Assalam ta Jibwas a masarautar Hadeja jihar Jigawa. Um, ga wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Alhikaya da ƙarin bayani. Shahararren ɗan kasuwa Alhaji Aminu Alhassan Ɗantata ya jagoranci gagarumin taron kaddamar da kwamitin kafa jami'ar Asalam ta GBUS a masarautar haɗi da jihar Jigawa kan kadada 150. na Salisu Garba Kubayau, ciyaman na ƙaramar hukumar Kiri Kasamma. Muna ƙara roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiwatar da wannan aiki ya sa mu gani da idonmu domin ci gaban Najeriya, domin ci gaban jihar Jigawa, domin ci gaban masarautar Hadejia. Alhaji Aminu ɗan ta a taron da aka gabatar a Abuja ya ce da yardar Allah za a tabbatar da gina jami'ar. Allah yana ganin niyyar wanda suka kira wannan taro ya ba da ikon kuma aka zo wannan taro. Allah ya nuna mana Allah ya albarkaci wannan taro kuma Allah ya sa ta niyyar da zaton da muke yi Allah ya tabbatar mana da shi da alkhairi. Allah ya ba mu ikon tara kuɗin da za a gina wani makaranta da tafi da ita. Wannan taro na zuwa ne daidai lokacin da jami'oi masu zaman kansu ke kara samun tagomashi a Najeriya. don samar da damar guraben karatu ga dimbin dalibai da suka cancanci shiga ajin karatun matakin A. Farfesa Umar Labdo wanda ya taba zama shugaban jami'ar alkalam ta Katsina shine shugaban kwamitin. Ana bukatar wannan kwamiti ya bi dukkan dokoki na ƙasar nan kuma ya aiki hannu da hannu da hukumar jami'o'i ta Najeriya wato NUC domin kafa jami'a wacce dukkan musulmin Najeriya za su yi alfahari da ita. Jami'a ta zamani wacce za ta ba ilimi mai zurfi kuma a lokaci guda kuma tana kiyaye da kyawawan halayen na musulunci da kyawawan al'adu na musulmi. Shi kuma Farfesa Aliyu Banza na Jami'ar Usman Dan Hodiyo ya ce kafa irin waɗannan jami'o'i ya zama abu mai muhimmancin gaske a wannan lokaci na bunƙasar kimiyya da fasaha. Mutane abinda suka manta manyan masallatai da ƙungiyoyi ke gaba ɗaya manyan masu kuɗi ke yin su da manyan tajirai su ke ba da gudunmawa a yi su kuma ba san matsalolin da ke burkunan duniya kwarai ba amma da ke an samu matasa cikin ƙungiyar izala da masa cikin ƙungiyoyin addini aka fahimci kai babban matsalar mu yanzu ba masallatai bane ya zamu mu ilmantar da yaran mu samu ilimi su ɗauki nauyin kansu a samu zaman lahiya duniya ana ganin abin za a yi kawai shine a sa ma wannan jami'a salam katuna akwai jami'o'i sama saba'in da a cikin najeriya idan wannan jami'a ta tabbata jami'a uku kawai ke da sunan musulunci alƙalam alhikima sai wannan. shugaban jibir sheikh abdullahi balalau ya ce duk ɗaliban da suka cancanta za su iya shiga jami'ar da zarar ta fara aiki. ba kawai makaranta ce aka yi don yan kungiya ba har wanda ba musulmi ba in ya zo jami'ar mu ya zamanto yana da abin da ake nema na shiga jami'a ya cancanta za mu ba shi dama ya shiga karatu kuma ya zama yana da requirement da ake nema na shiga jami'a amma aksarin wa'anda za mu fi kulawa don shigowa jami'a su ne 'ya'yanmu da muke yaye su daga makarantunmu da suke fitowa sukan school su za mu ba su priority bayan mun ɗauke su sauran kuma wurare mu ga abin da ya kamata mu ba su kaso haka in Allah da jami'an nan muna ganin daga yau an fara ta kuma in Allah da cikin ɗan lokaci kankani za mu ga jami'an ya tabbata. Gwamnatin jihar Jigawa da mai martaba sarkin Hadeja Alhaji Adamu Abubakar Maje suka ba da gudumawar makekin filin. Nasiru da Maili kayan muryar Amurka daga Abuja. madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma da minti ashirin da ɗaya na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin namu na wannan makon zai leƙa arewa maso gabashin Najeriya inda zai fara yada zango a jihar Adamawa domin yin dubi kan yadda jama'a ke ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Shin matsalar na ƙaruwa ne ko tana raguwa ne? Wakilin a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya tattauna mana da shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wato NDLEA ta jihar Adamawa Yakubu Kibo. inda ya ci gaba da tambayarsa kamar haka. mun san a baya za ka tada bayan da tabaruri da waɗannan da kafa ba cika damuwa ba kamar yanzu kamar wasu ƙwayoyi ne suka fi nukura wani ƙwayoyi ne aka fi kwankwada ko kuma sha musamman a mu irin najeriya to watan za a ce kasan muna da jihohi daban-daban hmm. in ka dubi mu na nan arewa hmm. akwai kwayoyin da suka zama very common kamar su wane ne muna da taba wiwi hmm. muna da ita uh, giya itself hmm. muna da tramadol hmm. muna da cough syrup with codeine codeine da yake an yaki da su sannan makahin maka sami kudin sayan su yanzu sai kai da gaske amma duk da haka suna nan ana ta fama da su amma sun rigu ainu ina kamar su koken to su kokin kasan masallan kokin shine akwai su kadan kadan a nan arewa amma kadan kadan ne hmm. domin shi kokin sai kana da kuɗi fa da gaske hmm. domin haka na manya ne so eh. ya fi shiyan kudu hmm. an shi mm, shan shi shiyoyin kudu kudancin najeriya kowace shiya akwai da aka fi amfani eh kowace shiya wata mun fi irin kamar tabar wiwi da waɗannan da ka ambata to ina batun kanta domin wasu ce kwarewa ne ta kai ko kuma eh, shan ta'amali da kwayoyin har ke yanzu ana amfani da kashin kadangare ana amfani da kwata da masu da makamantan so ai ka baro kuma hmm. dalilin kuwa zan ce maka kamar yanzu barin baka misali hmm. ita tramadol hmm. yanzu kwaya guda ta kai wajen na da dari uku da hamsin ko har dari hudu kwaya guda kwaya guda eh. ita kuma cough syrup with hmm. codeine wanda muke abin ga hmm. wani bi za ka samu 1005 ko 2000 wani bi ma 2005 kwaya hmm. guda to sai yara suka gari ta waye sai ka iske da cewa abubuwan nan sun kudi sai yara kuma mutane kuma suka tashi suna neman wani abin da zai ba su maye kamar irin waɗannan abubuwa wanda ba ruwansu da kashe kuɗi mm. to kaga dalilin da sa suna neman kowane lokaci suna neman abubuwa daban-daban da zai sa su maye to kaga dalilin da yasa kenan suke amfani da eh, farin part na kadangare din nan mm. sai a kunsa shi a sha kaman taba kaman taba wiwi na san da akan ga hatta ma akwai madan su kuda zaga a kasuwa da ana tafiya da sansu sai ga yanzu ba a saida amma kuma shi ma cikin abun bugarwa a shi ba kwarai da gaske shi sok abinda suke kira kenan sok an dai madaran su dai hmm. to shi madaran su dai illa gare ta kwarai da gaske hamma da abin ga kamar su roba solution din shi kuma hmm. wanda ake fashin taya hmm. yara sun eh, abin ga suna shan shi kuma yana da illa kwarai da gaske ita su dai hatta na kashe mutane ma eh, kasan ita an yi ta ne ba wai domin ba domin sha ba hmm. domin a preserving specimen ne a laboratory eh. ko kuma ki a eh, asibiti eh. an sai gari ta waye sai kaga mutane suna shan shi don su yi maye a sinadari na ajiye gawaki <laughs> sai mutane suna sha suna sha hmm. kuma mugun illa ne ta kashe mutane da yawa kan jawo hankulan jama'a hmm. Na cewa abin da ya kamata yanzu mu yi ne mu yi falkasuwa mu ba jama'a general falkas wanda mm. cewa duk abin da ka sha mm. ya sa ka maye ka rabu da shi kwaya a ciki don ko ba doka ba zai cutar da kai zai cutar da kai eh, so so ka rabu da wannan mm. kai bari in gama ko kunun zaki ne yau ka sha eh, ka aje eh, kamfani shi yayi sami ya zama kwaya don zai bugar da kai to ina kuma irin su gogoro nan kaga shi ma to ai gogoro ai gogoro abin gan su kana uwa bari ne ake cewa kowa mai ne Eh. don gogoro tana mugun illa ga jikin mm. dan adam shi ne za ga mota ta ma masu shan gogoro mm. in ka dubi eh, yana illa ga liba nasu mm. da sauran sasa na jiki da hantansu da komai da suke cikin jiki za ga wani biyu mutum ya ita shan wannan zai ita bushewa ne sai wani dan karamin karamin stomach da ciki eh, ya gunto haka duk wannan Eh, yana da illa. Yakubu Kibo kenan shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta jihar Adamawa da ke Najeriya. Masu sauraronmu a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Yakubu Kibo da kuma wakilin Ibrahim Abdulaziz da ya tattauna da shi sai kuma Julie Gresham da ta haɗa mana sauki kuma ta bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Kafin mu kammala shirin gasar filo ya dawo da takaitattun labarai. To a takaice kwamitin tattara bayanan sir na majalisar wakilan Amurka da ke gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaban kasa Donald Trump ya fitar da wasu bayanai a rubuce da wasu jami'ai biyu suka gabatar a jiya Asabar. kuma za su bayar da bahasi gaban jama'a mako mai zuwa. Haka kuma masu binciken na majalisar jiya asabar din sun gana da mark sandy a sirrance wanda yake da ɗaɗin jami'in ofishin kula da harkokin gwamnati da kasafin kuɗi mutumin da ake sa ran zai bayar da muhimman bayanai kan yadda amurka ta jinkirta baiwa ƙasar ukraine tallafin soja na dala miliyan 400 cikin watanni biyar da suka gabata miliyoyin 'yan yankin hong kong sun fito suna ta zanga-zanga suna bukatar a samar da sauyi da zai basu kware-kware cin gashin kai daga ƙasar china ranar lahadi 'yan yankin hong kong za samu dama bayyana ra'ayoyinsu ta hanyar kada ƙuri'unsu. to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da leonard sahilu da ya hada shirin sai kuma injiniyan namu na yau nick ni hadiza kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc la meilleure musique et les dernières nouvelles.